والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد uwa waɗanda suke sauraronmu da kuma kallonmu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau da nake magana muna sha biyu ne ga watan rabi'in al'awwal hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan goma shekara da ashirin inda muke gabatar da karatu cikin littafin babban malami wato a ƙa'idu shi'a al'isne a shari'a su'alin wa jawabin na babban malami profeso wato abdulrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta ashirin da tara cikin wannan littafi kafin mu shiga cikin halka ta ashirin da tara akwai ɗaya daga cikin wato malamai da ake tare da su kuma shugabanninmu na ƙasa sheik malam kabiru haruna gombe allah subhanahu wata'ala ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ji kanta. Allah kai mata rahama Allah kuma ya sa ta ainihin wato huta a Allah maɗaukakin sarki ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya sa ta huta abinda ta yi mai kyau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa wanda ta yi kuma na kurakure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mata mu kuma Allah ka da haka a madadin wannan makaranta a madadin wannan mu'assasa da wannan majalisi muna miƙa ta'aziyya zuwa gare shi da kuma ɗan uwansa na jini da danginsa cewa Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya sa ta ainihin wato huta wannan ita ce harka ta ashirin da tara malam yana maganar alaƙar 'yan shi'a da ƙur'ani ɗazu ashirin da muka yi na kawo wani kirista ana ce masa rashid alhamami wanda ya kirkiri wasu surori guda uku yace suna cikin surorin alkur'ani wanda shi ya kirkira wai ya karba ma Allah subhanahu wata'ala ta haddin da yayi da Allah ya ce wa annabi in akwai wanda ke kokonto daga cikin mutanen duniya to fa atubi suratin min mislihi ku zo da sura kwatankwacin alkur'ani rashid amami wannan shine ban sani ba ko mutane za su iya gani daga nan rashid amami ماشي شهر ونص وقتها سكت كل مرة أول شيء يعطيك العافية ماشي شهر شفتك حلم القرآن عبدول هون مكتوب قتلوه وهون مكتوب ما قتلوه يا هاد صح يا هاد صح أنا بقول لك القرآن صح ونصف على كده أنا معي مناظرة أنا مستعد سعد بدك أنا دائما بسمعك عم تقول كل بحب يعمل معي مناظرة hmm. أنا جاهز أنا hmm. جاهز للمناظرة ممكن تدينا صفرك ومركزك الديني حتى نعرف نناظر مين وليس كوزر رجل وصفة الدين إنسان عادي جدا طب القرآن صح؟ to wannan da mutane suka ga hotonsa shine Rashid Hamami Kirista ne mutumin Misra ne ya zo wai ya ƙirƙiri surorin Alƙur'ani shi ma da zana kunna bari zan kunna wasu yana da kwade akwai akwai suratul da ya kirkira sannan akwai suratu menene a ga wata suran nan suratul duba bari ku ji karatun karatun suratul duba fi لمحب الناس المؤمنون حقا Allahu al wannan sadaka rashidul azim shi wannan kiristan shine rashidul azim din haka wannan shine qur'anin da shi ma maganar sa ce sai dai ba mu sani ba shi ma surorin nasa makiyatun ne ko madaniyatun ne wallahu a'lam amma dai haka ga sanan har guda hudu nake da su a wajen akwai suratu ita ma a suratu talasim shi nan yayi sana akwai wannan surar ita ma suratul khalq sana akwai wannan surar ita ma a suratul fashiya suratul gashiya ataka hadithun fashiya يوم وقف عليه بالرابية وصدى بالآيات النابية فجعله أنعاما وماشية ومن أتباعه حاشية يا أيها الإنسان إنك ظلمت النور بليل حالك اقرأ بالعقل الذي وعى وزن قول من ادعى ولا تصدق كل من دعا لنفسه وسعى وإن أدرك المساء أنذر وغوى واختار الهوى ولا تكن يتبع كل العين لحال يدس السم في الآذان لتدعي كاهن فتان يغوي التابع بالجنان ويغوي wannan ita ce suratul fashiya da shi wannan kirista balarabe ne kirkira yake ganin cewa zai iya fito na fito da ƙur'ani to ma al'asafi shade wannan zindikin wannan mulhidin na kano abdul-jabbar duk da kwana biya yi shiru wallahi in kana bibiyar wannan kiristan kasan cewa wasu shubuhohin na wannan kiristan ne yake ɗaukowa yake zuwa yana yaɗa ma al'ummar musulmi da sunan cewa wai zai kara annabi to shi kenan ai dai na san duk yadda annabi yake da daraja da matsayi a wajen Allah Qur'ani ya fi shi to shi kenan yanzu ya duro kan Qur'ani ya yi challenges ya ce shi ma ya kirkiro tunda an ci ba yi Qur'anin tahaddi shi ya yi ma alƙur'anin tahaddi ya kirkiro na shi surorin yanzu sai ka san yadda za ka yi da wannan matsalar ma sai ka fito ka ba ta kariya dan kada turawa suwa mutane dariya ko kaza ko kaza ko kaza wannan shine duk kuma wanda ke so a tura mai ya ga surorin ko yanda kai satin a google kasa rashid mahami alhamami kasa qur'anin jadid zai fito maka da wannan zaka ga abinda shi wannan rashid hamami din yake faɗa kuma yanzu an samu irin jahilan yan bukon nan da aka yi asarar kuɗin tara iyayen suka sun ba su karatun sana'a ne ba su ba su karatun addini wani yanzu wannan a shi ma sai ce Allah lawan azim tun da ya ji ana rerawa da tingini kuma shi ya san kala karatun qur'ani kenan abinda zai ce kawai shi kenan Allah azim kafin mu shiga karatu kai tsaye a kamar yadda yan uwa suka sani muna sanarwa a yau muna ashirin da tara ne ga wata gobe talatin in ya kai talatin da ɗaya za mu rufe sanarwa ba za mu rufe wanda yake da gudunmawa zai bayar ba duk wanda yake da gudunmawa da zai ba addini na Allah subhanahu wa ta'ala karkashin wannan ma'asasa din ta kofa a buɗe take a alƙawari ne ‘yan uwa suka ɗauka mu ko muka ɗauki alkawarin yi musu tunatini duk ƙarshen wata a kamar yadda na faɗa cewa lahiran nan da gaske ne za a je ta kuma in ba kai ka gina lahirar ka ba musamman wanda Allah ya ba su kuɗi babu wanda zai gina maka lahirar ka yawa akwai wani babban mutum mai kuɗi na je na gan shi wata biyu da ya wuce na faɗa mai na kalle shi yana gidan na ce masa kaga wannan gidan da kake gani <clears throat> matar ka nawa ake ɗaya a ka kano yake hudu in ce wallahi yau inda za ka mutu da daddare matan nan taka in ba an yi sa'a ta gane Allah da addini ba ba za ta yi ta kwana gidan nan ba a falo idan ganin take kamar da aka zama fatalwa ka zo ka riƙe ta ku tafi lahira tare so da a tun da yanzu ana yayin mu kai kana da kuɗi kana bibiyar ƙananan yara baka tsaya ka yi amfani da kuɗin ba ita ma an kan mutu sai ta ce akwai kari oba sai ta bibi yara wanda suke da ɗan sauƙi shine wanda suke neman ƙananan yara su auro su ma a matsayin kari oba haka ake sau da haka dole ne kowa ya tashi ya gina lahiran nan da kansa ba wanda zai gina ma ita a akant numba na wannan ma'asasa ɗin sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas kan nam ɗin shine as-sahabatul kiram banki stanbic ibtc muna roƙon Allah duk wanda suke ba da dukiyarsu ɗari biyar ne ɗari biyu ne naira dubu ɗaya daga abin da ya sama dubu biyar goma ɗari biyu har ko nawa ne to Allah ya sa mu dukiyarsu albarka idan ana neman ƙarin bayani a kira wa'annan lambobin sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara biyar a tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku a bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wanda suke ƙasashen waje kamar Nijar haka idan nasu aiko da saƙonsu ta hannun Alhaji Hamisu Ibrahim duk wanda ya ba da saƙo zai zo zuwa gare mu nasu kira wannan lambar wayan tara shida tara bakwai tara uku sai shida shida wanda suke gana ta hannun ɗan uwa Alhaji Nasir Abdulrahman in na su aika da saƙo so daina aikawa kawai su dinga aika saƙon ta hanyar da suke aika masa da saƙo da cikakken sunayensu za su ɗauki sifili biyu hudu hudu hudu sai tara uku sai bakwai biyar hudu wanda suke benin akwai shek muhammad kabir akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wanda suke togo akwai ɗan uwa malam abubakar ali tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli wanda suke kamaru akwai shida biyar sufuli tara bakwai shida tara shida sifili Allah maɗaukakin sarki ya sakawa mutane da alheri to ne malam yake cewa akmaluha mafi cika wannan sura ta alwilaya al-muftari al nuri al tabarisi wanda ya kawo ta cikakkiyarta wato shine annuri at-tabarisi ga idan suratul wilaya wannan ya zo cikin littafin sa faslul kitab a shafi na ɗari da bakwai da shafi na ɗari da takwas wannan littafin faslul kitab ɗin ƴan uwa rubutu yayi ya sama littafin suna bayani dalla-dalla dangane da cewa ƙur'ani littafin Allah tabbas an canza shi yace bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal amanu ya ku wanda kuka yi imani aminu ku ƙara imani bin nuraini da haske guda biyu anzalnahuma wanda muka saukan muku da su yatlwani alaykuma ayati wanda suke karanta muku ayoyin wa yuhaddiran wa yuhaddiran wa yuhaddiran kuma wa yuhaddiran kuma wa nikum wa yuhaddiranikum azaba yawmiddin sannan suna muku gargadin azabar wuni mai tsanani da haka za ku ga yana da tafiya da tasniya anzalnahuma yatluwani alaikuma ayati suna maganan wai annabi da sayyidina ali nura ne haske guda biyu ba aduhuma min ba'alin sashi daga sashi wa ana sami'ul alim ni Allah ni mai jini ni masani ne innal yufu na bi ahadillahi wanda suka cika alkawarin Allah wa rasulihi da manzansa fi ayatin a cikin ayoyin da Allah ya saukar lahum jannatun na'im lahum na'am haka ma suka sa shi da shi ma wannan kana ji in dai ka taba sauraron Qur'ani daga Fatiha zuwa Nasi ka san cewa ba Qur'ani kawai ya ji ya hada larabcin ne sannan a haɗa-haɗan masu da ya iktibasan ƙur'ani tukunne kunne, ɗauko wasu kalmomin na ƙur'ani sannan ya haɗa sannan abin da na faɗa ɗazu na ce abin da Allah ya faɗa yayin da ya yi haddi, mataki guda uku cewa a kawo alƙur'ani mataki na farko cewa a kawo alƙur'anin duka shine abin da ya zo a cikin suratul isra'i illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana alayka kabira qul la in jitama'atil insu والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا lokacin da ya zamanto aka yi tahaddin ƙur'anin gabaki ɗaya ga mutanen makka aka ce suka kasa kawowa daga nan sai aka dawo mataki na gaba shine ana so su kawo surori guda goma shi ma daga nan surori guda goma kasawa suka yi ba su iya kawo surari guda goma ba Allah ya ce am ƙulu na fitarahu Allah ya ce ƙulfa a tubi a ashari suwarin mislihi Wada wadda ta ta'atun min lahi in kuntum sadiƙina shi ma ba su iya ba Allah ya sake faɗar irin wannan a cikin suratu yunusa da aka baro garin makka aka taho madina Allah ya ci gaba da masu wannan ƙalubalen cewa in kuntum fi raibin mimma nazzalna in har yanzu kuna ci gaba da kokonto ba ku yadda da abin da muka saukar akan bawan mu ba shine annabi Muhammad Allah yake fa bi suratin min mislihi ku zo da sura misalin alqur'ani ba wai misalin alqur'ani kadai ba ake bukata kamar inna a kamar yadda ya kawo yake ga suratul tuba ga suratul fashiya ga suratul khalq ga wata sura ga wata tsiya ga wata tsiya a'a min mislihi din ya kunshi daga kwatankwacin mutum kamar annabi Muhammad wanda duk duniya ta yadda bai taba zaunawa gaban kowa ya koyi karatu da rubutu shi kuma wannan kowa ya san ga inda ya karatu ya yi karanta kaza ya je makaranta kaza ya zauna a aji kaza shine yana daga cikin min mislihi din da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace fa atubi suratin min mislihi ku zo da misalin sura kwatankwacin ainihin wato alƙur'ani wannan shine na kafar wa'inda suka kafarta min ba'di da amanu bayan sun yi imani min aqdihim mithaqahum da warware alƙawarin da suka yi Wa ma'aha da humar rasulu da abinda annabi ya musu alƙawari alaihi gare shi yuqdafuna na jahim wa za a jefa su cikin wutar jahim suna maganan wulaya balamu anfusahum sun zalunci kansu wa asawul wasiya rasula sun saba ma wato wa asawul wasiyar rasula sun saba wasiyar manzo naka ulaika yusquna min hamim wa'annan za a shayar da su da hami inna allaha allazi nuru sama wal ardi allah shine wannan wanda yake shine hasken sama wal da kasa bima a ga abin da ya ga dama wasu ya zaba min mala'ika daga cikin mala'iku waje alamin mu'mini ne ya sanya daga cikin mu'minai wula'ika fi khalqihi ya Allah ma yasha su sune a cikin halittun wanda suna aikata abin da suka gada Allah ya ga dama la ilaha illa huwa ar rahim qad makara alladhina min qablihim bi rusuli wannan ma duk ka ma kana tafassara shi kana bata lokaci ne da sunanta wannan qur'ani ne shirman banza ne kawai shirman banza ne kai wannan shirman haka ni shine zan tsallake shi malin yace sun ma'allaka shaikuhum an-nuri at-tabarisi sannan babban malamin su nuri at-tabarisi zo ya allaka ma'ana yayi ta'aliki akan wannan bi qaulihi cewa inna shaykh muhammad bin ali bin shahr ashub da rani zakara fi kitabin al ya ambata a cikin littafin masalib alaman hukiya akan abin da aka haikaito anhu daga wajensa cewa annahum asqatu min alqur'ani tamama suratul wilaya cewa sahabban annabi gabaki ɗaya sun cire wannan sura ta wilaya amma wai da tana cikin alqur'ani ne sai suka cire sai dawo ita suratul wilaya ba ta cikin ainihin wato alqur'ani abinda suka faɗa kenan wayannan ainihin wato mutanen to shine malam yake cewa at تعليق ما هذه الكلمات الملفقة تلفيقا رديا وإن كلمومي وإن سكعك كريكريس كريكرا نكريا جب مرجو من بعد الفاظ القرآن دقساش الوصل فزانا القرآن وموضوعها دكما موضوع إنسان هو الذي هو الأمر الذي أقدم دادع شيوخ الشيعة wato shine abin da ya karya bayan malaman shi'a wa huwa kulu kitabillahi min dalalatihim shine wofuntar littafin Allah daga wannan batan nasu to shine malam yake cewa walida aklika saboda wannan ne fahiya tadhkuru almas'alata alwasiya da ku ga tana ambatan matsalar wasiya da Ali radiyallahu anhu bil imama da imamanci yanzu an kai an kai kamalul haidari ya fito ya faɗi cewa wannan matsala ta imamanci da wulaya ƙarya ne kwata-kwata babu ita shaci faɗi ne kawai gatanan gatanan wuce kawai yake cewa yake cewa a wa takfiru sahaba da kuma kafarta sahabban annabi da himar wasiya saboda yadda in shiya suke cewa sun saba wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa sadaqa Allahu al-azim Allah yi gaskiya idan ya kula lokacin da yake cewa kullu inji ta insu wal jinnu kace aljanu da mutane inda za su taru ala an yi atu bi misli hadal qur'an akan suna so shi zo da misalin wannan alqur'anin la ya atuna bi mislihi ba za su zo da kwatankwacin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin bahira ko da sashi ya haɗu. yana taimaka masa sashi kana kallon wannan surar da aka ce suratul wilaya wai tana cikin alkur'anin da sahabbai suka cire suka ki sakawa ka san cewa kawai ƙarya ce shafi faɗi bai ma dace da tsarin maganar Allah subhanahu wa kamar yadda shi wannan kiristan wannan fataccen shi wannan rashid alhamami dinnan ya zo ya ƙirƙira yake cewa wai ga surorin alkur'ani shi ma ya kirkira wanda na kunna ɗaya daga ciki yanzu mutane sun bi. mun ce akwai suratul khalqi da ya faɗa akwai suratul kada wannan sura ita kuma bari mu ji wata sura ce ita kuma cikin abin da ya faɗa ya ce na ƙur'ani akwai bari mu ji wannan bari mu ji ga ta nan suratul talatin

है وبها تتعتقون وفي الصلاة لها ذاكرون لمعذبون كذلك salasi da ya ƙirƙira cikin surorin ƙur'ani matacce wanda yake alhali makaryacin banza larabawan ma da suke nakaski wanda suke magana da larabci da zaka'insu da haddasu wanda yake ɗabi'a ne a gurinsu ba su iya ƙirƙirar kwatankwacin alƙur'ani ba sai wani balarabe yanzu a wannan zamanin abin da larabcin ma ya lalace yanzu ana sarkawa da darijiya shi shine zai zo ya kirkiri kwatankwacin alkur'ani wannan kalma ta almulaffaqa da na ainihin wato kawo akan ci laffaqa ilaffiqu wanda mazdalinsa shine ainihin wato at-talfiqu da ma'ana kamar haka akan ce laffaqar rajulu shine talaba amran falam yujibhu idan mutum ya nemi wani al'amarin da ya kasa cin masa sannan akan ce laffaka bainas saubaini shine la'ama shi wa bainahuma bil siyasati sannan akan ce laffaka alhadisa da ma'anan zakrafahu wa zawwarahu mawwahahu bil batil idan ilkilizanci ikawata shi da ƙarya sannan akan ce laffaka tuhmatan diddahu shine habaka ha an ha diddahu da haka wannan abin da malam yace ma hadhihi kalimatu al-munaffaqat al radiyan wayannan kalmomin da aka saka su sakawa ta banna zaka samu ba'adu min ba'ad alfazil qur'an al-karim wasu ayin qur'an ne kamar da shi ma wannan hamami din ya je dauko wasu kalmomi na alqur'ani isa ta yi kuma yake cewa wai yana kwaikwayon alqur'anin ne shi ya zo da misalinsa wannan shine wa minha yana daga ciki maftarahu al-kulaini abinda shi kulaini ya kairu an jabir kala yace nazala jibrilu bi hadhihi al-aya ala muhammadin hakaza wannan ya zo cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya, hadisi na ainihin wato 315 babi na 26 babu fihi nuktatun wa nasfun min at-tanzil fil wilaya وفي مناكب آل أبي طالب لمحمد بن علي شهر آشوب المازندراني wanda ya rasu hijira 588 fi Ali bin Abi Talib wanda ya kawo shi a mujalladi na uku wanda ya kawo shi faslun fi tasmiyatihi bi Ali wal Murtada wa wai wa in kuntum fi rabbin idan kun kasance kuna kokonto akan abin da muka saukar akan bawan mu wai fi aliyi haka ayat ta sahabbai sai suka cire in kuntum fi rubin mimman zanna fi aliyi sai suka bar shi haka to fa atu bi suratin min mislihi wai haka alqur'ani yake sahabbai suka canza yasa duk wani batacce dan bid'a mujrimi wanda ya kauce wa tafarkin annabi da makiya Allah zaka ga su haɗa kai abu ne mai sauƙi dan su yake ka don ka duk wanda ya je haɗa kai da wani magiyin Allah dan ya sunna mu bai ba mu mamaki kama kame kana kin sunna baka yake mu ba shine abun ban mamaki amma dan kai faɗa da mu kuma dama mun san kai maki sunna ne ai dama abin da muke jira kenan zai fara yi wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya samu mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.